Nuna mani fuskarka Ina marmarin zamanta da kai Ni zambika ko ina Ina marmarin zamanta da kai Koya mani hanyarka Ina marmarin zumunta kai ni zambika ko ina Ina marmarin zumunta da kai nuna mani fuskarka ina marmarin zumunta kai ni zambika ko ina koina ko ya ushei ni zambika koina koina ko ya ushei ni zambika koina koina koina ni zambika zambika dhambi Yesu, koya ushei ni dhambi na ko a cikin ruwa zambika ko a cikin wuta zambika ko a cikin babu zambika ko a cikin akwai zambika ko ina zambika ko ina zambika ko ina zambika ko ina zambika ko ina zambika ko ina zambika ko ina zambika ko ina zambika ko da yaushe ma zambika ko a cikin dare zambika ko da safe zambika ko da rana ma zambika oh. ko'ina ko'ina koyaushe ni zambika ko'ina ko'ina koyaushe ni كريم عليني أيا يسوع غودي عليني دومين كوناركا زوا كريم أي يسوع غودي عليني أي دومين كوناركا زوا كريم Kaunar Yesu agaremu gare mu mun gode haleluya ai mun oh mun gode hale ai kaunar Yesu a gare Oh, I akaonari yesu akaremi akareni nagode haleluya haini nagode I nagode akaonari yesu akaremu mungode oh mungode haleluya I haleluya akaonari yesu akaremu home oh, ngode hallelujah ngode oh, hallelujah ngode oh, hale aikona yesu akaremu ngode hallelujah ngode hale home ngode hale kona yesu akaremu ngore ngore kai atallafeni yo tallafeni yo karan fadi tallafeni yo ka tallafeni yo karan fadi ka tallafeni yo yesu ka tallafeni yo karan fadi Katala feni au Katala feni yau, Karafadi Katala feni au Katala feni yau, Oh Yesu katalafeni, katalafeni, ubangiji katalafeni, katalafeni, katalafeni yau, karafadi, katalafeni yau. Ah. Oh Jesus, katalafeni yao, katalafeni yao, karafadi. Yesu katalafeni, katalafeni yao, katalafeni yao, karafadi, katalafeni yao, karafadi. Rikeni ya Yesu, Jesus, yao, karafadi. Rikeni ya Yesu, rikeni ya umu karamfadi Rikeni ya Yesu, rikeni ya umu karamfadi Katalafeni yo, katalafeni ya umu karamfadi Katalafeni ya umu, katalafeni ya umu

Catalafeni, Catalafeni, Catalafeni, Catalafeni, Catalafeni, Catalafeni, Catalafeni, Catalafeni, au Canavadi, Catalafeni, Catalafeni, Catalafeni, Catalafeni, Caravadi atalafenio atalafenio karamfadi ka tallafe ni yau ya ubangiji na ka tallafe ni yau karamfadi ka ni ni azul sekatia tuata kawanke zuciata ubangijina kanina nazo se sekatia tuata zuciyata na jikiran kayanzu ya ubangiji na a cikin jinin kayasu kawanke zuciyata ubangiji na gani na nasu seca de abduado Kawan que zuchiata Seca de abduado